Hukumomi a ƙaramar hukumar Jasta Arewa sun bayyana damuwarsu kan yadda jama'a ke zubar da shara barkatai. Shara babban mataki ne na tsafta sai dai zubar da shi ba bisa ƙa'ida ba ka iya zamewa cuta ga al'umma. Ƙaramar hukumar Jasta Arewa na daga cikin ƙananan hukumomin da suka haɗe suka zame fadar birnin jihar Filato. To sai dai a wasu lokuta yadda al'umma ke zubar da shara a muhimman wurare ya ƙasantar da birnin. Shugaban ƙaramar hukumar Jasta Arewa Shehu Bala Usman ya ce gwamnati Gwamnati ta damu da yadda al'umma ke zubar da shara kuma za ta yi musu dirar mikiya. Kwanakin baya mun yi ta kama mutane za ki ga ciwon kwanakin baya ba a zubarwa da muka dan yi relax kaɗan sai suka sake dawo to lallai kam za mu sake koma wancan mataki da muka ɗauka domin idan muka kama mutum lallai sai ya biya tara tukuna domin mun ce motar nan zai zo duk wanda yake da shara sai ya zo ya zuba idan mota ta zo kuma abin da zai baki mamaki shine akwai dan abin da aka ga ba su cewa za su dinga dan biya na sharan kwata kwata ba su biya sai a je su ki biya ga baki daya amma duk da haka muna zuwa muna kwashe sharan a ku ajiye je sharan ma idan mota ta zo ta kwashe sai su ki saboda ka zamu sake koma wancan tsohon alkawarin namu na cewa duk wanda ya zubar da shara muna nan a wajen zamu kama shi kuma dole ya biya diya Yusuf Tanko wani mazaunin garin Jos ya ce dole sai hukumomi sun tashi tsaye wajen hana zubar da shara barkatai a gaskiya yanda gwamnati ta ke watsi da harkan da yanda mutane suke zubar da shara gaskiya bayi da kyau in kin je kaman Bauchi Junction zaki ga inda ake zubar da shara in kin je wurin Olbukuru Park wurin terminal ki ga shara haka nan wurin rampam stadium za ki ga shara anyhow kuma hunturu na eh, yana kan zuwa za ki ga abu kaɗan sai ka ga ciwo ya ɓarke irin su kwalara da sauransu. Ita ko wannan mace da ta sa sakaye sunanta ta ce su da unguwarsu sun ɗauki mataki mai kyau na zubar da shara don kare lafiyar al'ummarsu. musamman tun da yanzu masu yawon kwashe shara haka sun yi yawa za ka ga yara suna yi a matsayin sana'a to za su zo akwai shara to irin haka ya abu ne mai sauki da za ka biya dan kuɗi kaɗan a kwashe to sai na ganin sai ka so ne za ka. sa kanka a tattara shara haka na da zai zamanto ya cutar da kai ya cutar da al'umma. Jami'ar da ke wayar da kan jama'a kan kiwon lafiya a karamar hukumar Jos ta Arewa Hajiya Rakiya Munka'ila Kantana ta ja hankalin al'umma ne kan cututtuka da zubar da shara ba tsari zai iya haifarwa. daki ji lambatu yana bala'in wari kuma ki ga mai sai da kayan miya yana dab da bakin lambatun nan. Mai sai da lemu, mai sai da abarba, kankana, za ki ga suna jere a bakin lambatun nan kuma abu ne wa'inda ba sai an sake kwashewa a je a wanke ko a dafa shi a wuta kamun a ci ba. To musamman yanzu lokacin dry season in nan iska ya fito cututtuka ga sunan kala-kala. Ni ina da dama kira ga hukumomin a rubuta kar a zubar da shara a nan a kakkafa kuma duk wanda aka samu yana zubar da shara a wurin doka za ta yi aiki a kan shi. Hajiya rake mun ka'ila kantana kenan jami'ar da ke wayar da kan jama'a kan kiwon lafiya a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.